idan mutum yana so za ka yi ta yin sa a haka, yi ta yin sa a haka, yi ta yin sa a haka. Za ka yi ta samun bonus. So daga nan kuma yadda za ka sayi katin ko kuma daga nan bari in nuna muku da yadda dai ake samo abubuwan dai gaba ɗaya. Kafin nan sai mu shiga yadda ake sayan kati ɗin. So yadda ake sa next abun da yadda za ka yi samo wani method ɗin da za ka samu abun nan. yadda za ka samu wannan times X ɗin da kuma wani bonus ɗin da za su baka directly shine sai ka danna wannan Loki Spin. Daga cikin abubuwa guda huɗu wanda suke tsakiya nan sai ka danna na farkon nan shine Loki Spin zai kawo ka wannan fiskan. Idan ya kawo ka wannan fiskan, ni na riga da na yi nawa na yau ne shi yasa kuka ga zero a nan. Amma duk lokacin da idan mutum ka eh, a cikin Loki Spin ɗin nan in ka zo duk washe gari duk bayan washe gari za ka zo ka samu zai baka three ne. Amma zai baka tiri ne. Amma idan ka farin ɗin wani da code ɗinka, nan wurin zai baka goma ne. a fatan ana gane So idan ka farin ɗin code ɗin wa wani, nan wurin zai baka goma ne. Shi ne yadda abun yake. So idan ya baka goma, kana da chances ɗin samun wa'innan abubuwa dukansu ɗinnan. Kana da chances ɗin ka same su at any point. Zaka iya samun tamus times ɗin nan ko kuma za ka iya samun diamond ɗari biyu ko diamond ɗari takwas ko no price ma za ka iya samun zero ma ko kuma za ka iya samun times x ko kuma za ka iya samun diamond dubu biyu ko diamond ɗari biyar ko no price ko 320 ko times 18 ko 3000 ma duka kana da chances in samu a wannan ɗin duk wanda abun da ya tsaya maka a kansa ne shikenan to a wurin za ka samu so a nan kenan sai ka wa back daga wurin idan kana son code ɗinka kai ma inda invitation code ɗinka inda za ka ba wa wani shi ma ya sa a wurin friends code ɗinsa, shi ne shine ga nan invite ɗin nan. Wannan point ɗin invite ɗin gaba da low key spin ɗin nan na farko. Idan ka taɓa invite ɗin nan sau ɗaya zai nuna maka invite friends. So ga nan code ɗina. Code ɗina ne wannan 34 346804 shine code ɗina. So daga nan duk wani wanda duk wani wayan da duk wanda ka ya buɗe wannan abun ka nuna masa procedure da yadda za ka yi kamar yadda na nuna muku ɗin nan. So a wurin shi ma yana shiga na farko sai ka sa masa friends code ɗin ɗinka. Idan ka sa friends code ɗinka shi zai samu dubu shida kai ma za ka samu diamond dubu shida. Daga nan sai ka fita sai ka yi back. So ba lallai ne sai kana online ko kuma kana offline ba. Ko baka ciki wayannan code din kawai ka rike su ko a kanka ne. Duk wani wanda ka hadu da shi za ka iya ka masa abun kuma ka sa masa code ɗinka, ka sa masa friends code ɗin a wurin inda ake sa code ɗin kuma shi kenan. Za samu marks ɗinka duk lokacin da ka je ka buɗe wayanka za ka je ka samu wayancan bonus in duka suna tare a wayanka. So shi ne kawai abu, So yadda ake samun katin kuma yadda zaka ka sayi katin da abun da ka tara. In ka tara su da yawa in ka tara su da yawa in kana son katin ne duk yadda ka tara depends on yadda ka tara ne idan ka tara su da yawa duka za ka samu da yawa so wannan 29000 wanda kuke gani din shi nan idan ka taɓa kan kuɗin ga shi nan ya nuna maka wani aro, ai sai ka taɓa kan kuɗin kawai idan ka taɓa shi haka zai kai ka cikin browser ɗinka kamar yadda kuke gani a nan so ga nan sunana Adamu Ibrahim ɗin nan sai kuma ga diamond ɗin da nake da shi, sai kuma ga kuɗin da nake da shi. Ina da kuɗi naira ɗari biyu da tamanin da uku. Diamond kuma yana daidai da diamond dubu ashirin da tara da ɗari ɗaya da casa'in da biyar. So abun da wannan kuɗin nawa zan iya siya shine na farko kamar yadda kuke ganin fifty, fifty naira ɗin nan. 50 naira yana daidai da diamond dubu biyar da ɗari ɗaya da hamsin ne. Kamar yadda kuke ganin 70 naira ɗin nan shi ma diamond ɗari bakwai, dubu bakwai da ɗari biyu da goma shine zai bani damar sayan, sayan na naira saba'in. Sai kuma na ɗari uku ma gayi nan a ƙasa da ke kuɗin nawa gaba ɗaya bai kai na ɗari, bai kai katin ɗari uku ba. shi yasa ba ku shi yasa kuka ga wa'innan na ƙasa ɗin kalan su suka fita daban sai kuma wa'incan na sama ɗin kalan su ya fita daban so wa'innan na ƙasa ɗin diamond ɗin diamond ɗina bai kai dubu talatin da ɗari tara ba ne shi yasa ɗari ukun nan bai abun bai kalansa bai koma fari ba bai koma fari sosai ba so idan diamond ɗin ya ya kai dubu talatin ne zan iya samun ɗari uku katin naira ɗari uku so yanzu bari in bada misali wainan na ƙasa ɗin ma dukansu kaga mutum zai iya za ka iya samun katin ɗari takwas credit wannan ba wai maganan wasa ba wainan abubuwa ne wanda za ka iya samu kati na ɗari takwas nan gaba ma akwai akwai yadda za mu nuna muku yadda in ka okay akwai yadda zan nuna maka yadda za ka sayar kati ɗin za ka sayar da katin ka ma zaka iya sayar da shi kuma za a iya baka. Wani zai iya baka kuɗin, wani kuma akwai wanda dai zan kawo, akwai wani application mai kyau wanda is trusted. Zaka iya sa idan layin da ka sayi kati ɗin a ciki, for a misali in ka sayi katin ɗari takwas a cikin katin, a cikin wayanka, a cikin layinka idan kana da katin ɗari takwas. So akwai yadda zan nuna maka. application ɗin zan nuna maka yadda za ka yi registering ɗin application ɗin kuma katin ka na ɗari takwas ɗin za ka iya samun kusan ɗari shida da kusan hamsin da wani abu zai koma cikin account ɗinka asalin account ɗinka kuma ba ɓata lokaci highest ba zai ɓata maka ba zai ɗauke ka minti biyu minti uku ba ma ka samu kuɗinka a cikin account ɗinka daga cikin layin ka. zai dawo maka kuɗin, zai dawo maka cikin account ɗinka. Yanzu dai bari mu nuna mu ci gaba da yadda za a sayi kati. A misali yanzu in zan sayi na saba'in ɗin nan amma ba wai zan saya ba ne don sabida ni so nake sai ya kai kusan na ɗari uku ɗin nan na samu katin ɗari uku ɗin. So yanzu yadda za ka sayi katin, yadda za saya katin shine za ka taɓa wannan. Eh, saba'in ɗin ko kuma hamsin ɗin duk wanda ka taɓa ko kuma ɗari uku ɗin idan ka taɓa shi in, kuɗin kuɗinka ya kai zai nuna maka you are good to go sai ka shiga kawai. So idan ka taɓa wannan a misali bari mu tafi da wannan sabinti ɗin idan na taɓa sabinti ɗin nan sai na shiga confirm ga nan confirm a ƙasa ɗin nan ƙarshe. Idan ina taɓa confirm ɗin nan gashi zai nuna min. Na farko abun da ya nuna min a sama ɗin nan ga nan Nine Mobile, Glo, MTN, Airtel. sai ka zaɓa wani network ne layin da kake so ka sa kuɗin a ciki. Idan ka zaɓa wani network ne, a misali wannan layin da na riga da na sa ko kuma na taɓa saya da shi, na taɓa sayan abun, na taɓa sayan katin, abun yana keeping record ɗinka. So sai ka zaɓa wani network ne. Ba lalle ne kowane network ka zaɓa, in ma ka yi mistake ka riga da ka wuce duka dai ba damuwa zai kreditin ɗin layin ka ne kawai. So sai ka yi ƙoƙari ka sa katin, mm, ka sa numban, numban ka. Yadda za ka sa numban shine dole sai ka fara da wannan 234 ɗin nan. In ba ka fara da 234 ba, ba zai yi ba. In ka sa 08060225152 ba zai yi ba. Kuma abin da ke nan ɗin ne shine za ka sa a ƙasa. Kana danna oke ɗin nan na ƙasa ɗin nan kawai zai clicking maka kuma zai nuna maka success. kuma sau ɗaya ake saya kawai katin sau ɗaya ake saya a wuni ɗaya so shi yasa nake advising kowa ka tara abun ka tara abun for a while kamar na kwana biyu haka sai ka saya idan ka saya kamar katin ɗari uku ai kaga za ka iya sayan datan ka ko na ɗari biyu ne idan ka saya datan ka na ɗari biyu zai ɗan ja ka wani lokaci kuma za ka yi kiran ka akwai bonus in ma kana beta talk ne akwai wannan bonus in betatok talk duka za ka samu so shine dai for now so na yanzu kenan. Thank you very much. Shi